suite d'un programme en rediffusion sur VOA. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatar an wuni lafiya. har yanzu dai hanifa kabir isa ce tare da binta suleiman yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren litinin 25 ga watan yulin 2022 a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa an sako uku daga cikin mutanen da 'yan bindiga suka sace a jirgin kasan abuja kaduna sa'o'i kaɗan bayan fitar da bidiyon da ya nuna ana dukansu. eh an sako mutane uku a cikin wanda suke cikin dajin a cikin uku akwai mace guda ɗaya da maza guda biyu za kuma a ji cewa yan bindiga sun kutsa kai a mazabar da gwamnan sokoto ya fito sun kuma yi awon gaba da wani ɗan kasuwa ɗan kabilar ibo da kuma wani hakimi muna kuma ɗauke da rahoto na musamman baya ga haka muna tafe da shirin wasanni kafin nan ga binta suleiman yaro da labaran duniya. fatan an wani lafiya ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yero. To a yau Litinin Rasha ta ce bai kamata harin makami mai linzami da ta kai kan tashar jirgin ruwan Odessa da ke Ukraine ya shafi yarjejeniyar dawo da harkar jigilar hatsi zuwa kasashen waje ba. Kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya ce hare-haren sun shafi kayayyakin aikin soji ne kawai kuma ba su da wata alaka da kayan aiki da ake amfani da su wajen fitar da hatsin. Da farko dai Rasha ta musanta cewa tana da hannu a harin na ranar Asabar, amma jiya Lahadi ta ce da karinta ke da alhakin kai harin. Jami'in Ukraine sun ce suna kokarin sake fitar da hatsi zuwa kasashen waje bayan yarjejeniyar da Ukraine da Rasha suka sanya hannu a ranar Juma'a. Majalisar Ɗinkin Duniya ta taimaka wajen cimma yarjejeniyar wacce ta bukaci jiragen ruwan Rasha da ke tekun Bahar Aswad su ba da damar wucewa ta yankunan da Rasha ta killace tun bayan da ta kaddamar da mamayar Ukraine a ƙarshen watan Fabrairu. mutane sun ƙaurace ma hanyoyi kuma an umarci mutane da su kasance a cikin gida a wasu sassa na taiwan ciki har da taipei babban birnin yankin a yau litinin don gudanar da wani atisayen farmaki ta sama a yayin da tsibirin ke kara shirye-shirye ko da china za ta kai hari an kara kararrawar gargadi wato sirens da karfe ɗaya da rabi na rana don atisayen kaurewa tituna na tilas wanda tamkar ya rufe garuruwa da biranen arewacin taiwan na tsawon mintuna talatin an aika da sakon gargadin makami mai linzami da neman mutane su tsere nan take zuwa wurin buya mai aminci ta kafar text magajin garin tafe kowanje ya ce ya zama dole a yi zaman shiri da tsammanin yaƙi kowanje ya faɗi haka ne a wani jawabi bayan da ya kula da atisayen da aka gudanar mai suna one an wanda ke nufin zaman lafiya na dindindin China dai na ikirarin cewa Taiwan wadda ake gudanar da ita ta tsarin dimokuraɗiyya yankin ƙasar ta ce kuma bata taba kauda yiwuwar kwace tsibirin da ƙarfin tsiya ba. Taiwan ta yi watsi da da'awar ikon mallakar ƙasar China kuma ta yi alkawarin kare kanta. yunkurin mamayar da rasha ta yi a ukraine ya sake sabunta muhawara a taiwan kan yadda za a mayar da martani idan aka kai hari a daidai lokacin da sojojin china ke kara kaimi a tsibirin al'ummar tunisia na kada kuri'a yau litinin a zaben raba gardama kan sabon kundin tsarin mulki da zai baiwa shugaba kai said karin iko kuri'ar ta zo ne shekara guda bayan da said ya dakatar da majalisar dokokin kasar yana mai cewa yana buƙatar ɗaukar matakin ceto kasar daga rikicin siyasa da tattalin arziki masu sukan lamarin sun kira sabon kundin tsarin mulkin a matsayin kwace mulki kuma an gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da daftarin kwanaki kafin kuri'ar duk da kiraye-kirayen kaucewa zaben da jam'iyyun adawa da kungiyoyin fararen hula ke yi ana sa ran zaka da kuri'ar raba gardama kundin tsarin mulkin da aka gabatar zai baiwa sayid cikakken ikon zartarwa koli na hukumar soja da kuma ikon nada gwamnati ba tare da amincewar majalisar dokoki ba Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Indonesia Joko Widodo ya nufi birnin Beijing a yau Litinin don wata ziyara ta ba kasafai ba da ke karkashin tsauraran ka'idojin COVID-19 na kasar China. Gabanin ziyarar da shugaban kasar China Xi Jinping zai yi a ketare na farko tun bayan barkewar cutar sama da shekaru biyu da suka wuce. Widodo wanda ya karbi bakuncin taron kolin kungiyar 20 a tsakiyar watan Nuwamba zai gana da shi da Firaministan kasar Li Keqiang a ranar Talata sannan kuma zai tattauna da Firaministan kasar Japan Fumio Kishida a birnin Tokyo a ranar Laraba da kuma shugaban kasar Koriya ta Kudu Yun sokyo a birnin Seoul a ranar Alhamis. Kasashen China, Japan, Korea ta kudu da Indonesia duk mambobi ne na G20 ƙungiyar manyan ƙasashe 19 da ƙungiyar tarayyar Turai. shi wanda ya halarci tarukan ƙasa da ƙasa ta hanyar sadarwa ta bidiyo kawai a lokacin tsananin annobar na iya kawo ƙarshen keɓewarsa ta covid-19 da halartar taron g20 da kansa in ji manazarta a ciki da wajen ƙasar china babban jami'in diflomasiyyar rasha ya je birnin cairo domin tattaunawa da jami'an egypt a jiya lahadi a daidai lokacin da ƙasarsa ke ƙoƙarin karya wariya da takunkumin da ƙasashen yamma suka kakaɓa mata kan mamayar da suka yi wa ukraine Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sa'o'i kaɗan da sakin fayafayen bidiyo har biyu na mutanen da 'yan bindiga suka sace a jirgin ƙasan Abuja Kaduna a Litinin ɗinnan da rana. 'yan bindigan sun sake sakin wasu mutane uku a cikin waɗanda aka nuna suna dukansu cikin faifan bidiyon jiya lahadi Ga rahoton da Isa Lawal Ikara ya turo mana. dama dai a safiyar litinin din nan ne 'yan uwan mutanen da 'yan bindigan suka sace suka yi zanga-zanga a biranen abuja da kaduna domin nuna damuwa game da ci gaba da rike musu 'yan uwa da 'yan bindigan ke yi sai dai ana cikin wannan zanga-zanga ne kuma sai ga labarin sakin mutane uku daga ciki kamar dai yadda malam abdulaziz atta da ke da yan uwa guda biyu a hannun yan bindigan ya tabbatar eh an sako mutane uku a cikin wanda suke cikin dajin a cikin uku akwai mace guda daya da maza guda biyu bayan bidiyon nan da aka saki ne aka sako su koko tun kafin a bayan bidiyon yau yau yau yau monday mu da muke da yan wurin wannan kokarin cikin kokarin da muke yi da yan mu daga cikin daji ne ba gwamnati ba ce wannan ba hannun gwamnati a cikin wannan to ko suna cikin waɗanda aka ce ba su da lafiya ne yana magana irin mutanen ba su lafiya yanzu na da mamana da yaya ta mamana ta 85 years wasu in za irin wannan wuni ai ba an ta kowa kawa. barista hassan lawal usman na cikin mutane ukun da yan bindigan suka sako a wannan rana ta litinin kuma ya faɗi dalilin sakin faifan bidiyon da aka ga ana ta dukansu ranar juma'a kamar yadda ka sani kafin a bidiyo din nan an shirya tsab mu uku za a yan uwanmu za su anshe mu amma da muka zo wurin an san sai muka samu rahoton cewa jami'an tsaro na gwamnatin najeriya sun mai da yan mu akan ba su yadda da wannan tsari ba wannan ya harzuka su wayannan mutane inda suka fara daukan tsatsauran mataki akan mu da muke wurin kiran nan kamar yadda ka gani akan bidiyon nan yau din nan suka kuma ƙara kiran mu uku akan cewa za mu samu mu shaƙi iskan yanci inda suka kawo mu suka damƙa mu hannun 'yan uwanmu muka samu muka fito daga wannan wuri. Ya kake ji yanzu ga ka gida? Eh to alhamdulillah ina cikin farin ciki ga 'yan uwa da abokan arziki sun zo taya ni murna amma kuma a haka kuma ina cikin baƙin ciki saboda 'yan uwa waɗanda na bari a cikin wannan hali wannan bature yake cewa mixed feelings shine yanzu yake tattare da ni da zuwa yanda na bari har da yan yara ƙanana kusan guda biyar akwai dattawa su ma maza da mata wannan abu yana muna cike da takaici da damuwa har ma muka nemi gudunmuwan wasu kasashen waje su shigo su kawo mana ceto don mu ga cewa wayanda muka bari a baya din nan su ma sun samu sun kubuta daga hannun wayannan mutane tunda mu dai gwamnatin mu ta kasa sakin waɗannan mutane uku dai ya kai ga adadin mutanen da aka sako daga hannun 'yan bindigan da aka sace a jirgin kasan abuja zuwa kaduna zuwa 23 sai dai kuma tun daga sakin mutane bakon baya zuwa yanzu ana tattaunawa ne tsakanin 'yan bindigan da kuma iyalan waɗanda ke hannun 'yan bindigan a dajin yanzu. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikara, har ila yau A Najeriya ayyukan 'yan ta'adda na ci gaba da faɗaɗa sannan a hankali zuwa sassa daban-daban. Abin da ke nuna hakan shine yadda 'yan bindigar suka kutsa kai a mazaɓar da gwamnan Sokoto ya fito. suka sace wani ɗan kasuwa ɗan ƙabilar Ibo da kuma wani hakimi. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir da wannan rahoton. A arewacin Najeriya da wuya a samu jiha ɗaya da 'yan bindiga ba su shiga suka gallaza wa jama'a ba duk da kokarin da mahukunta ke cewa suna yi na dakile ayyukan na 'yan bindigar. jihar sokoto da ke arewa masu yammacin kasar ta sha fama da matsalar ta ayyukan 'yan ta'adda a gabasci da kuma arewacin jihar kuma yanzu kudancin jihar ne ke sake fuskantar matsalolin bayan da aka samu saukin su a baya a daren lahadin wannan mako masu garkuwa da mutane sun kai hari gidan wani dan kasuwa dan kabilar ibo mai suna tony omedezuwa da ke zaune garin tambol mahaifar gwamnan sokoto suka yi awon gaba da shi daraktan sadarwa na mabiya ɗariƙar katolika a sokoto rabaran faza christopher omotosho shine ya tabbatar da sace mutumin wanda ya ce wakili ne na majami'arsa na kuma kirasa ta waya domin jin ƙarin bayani akan lamarin. da broke in through the roof and came in. Sun kai hari gidansa ne suka fasa ɗakin da yake ciki suka shiga suka ɗauki mutumin. Sun yi ta harbe-harbe a sassa daban-daban kama ga tagogi, makewayi da dai sauransu. Sun tafi da mutumin amma dai ba su taɓa iyalansa ba. Matarsa da yara suna na lafiya kalau. the police later came, you know, at first 'yan sanda sun je gidan bayan gari ya waye sun maga kwalfunan albarusai na halbe-halben da barayin suka yi. Yanzu dai muna dakon mu ji kira daga barayin da suka sace mutumin. Yankin kiɗima da ke makwabtaka da garin Tambuwal da kuma jihohin Zamfara da Kebbi ya sake fuskantar matsalar ta rashin tsaro domin a cikin mako ɗaya mahara sun afkawa garuruwa da dama a yankin kamar yadda shugaban jam'iyyar pdp mai mulkin jihar sokoto na karamar hukumar ya tabbatar suna na sa'idu garba Keɓe, barayi da su ga yankin wajen ɗaki takwas suka biyo nan suka je wata mazaɓa da muke kira sangiwa to a takaice dai an samu asarar rayuka guda biyu wanda yake bayan sun kare nan suka wuto suka zo rahin gora wani ƙauye nan kamin a kai kuci a nan ma sun taho sun an shana mutane sun kora su duka gaba ɗaya da akwai na hillani akwai na hausa to bayan kwana biyu suka sake dawowa inda suka fito suka zo hannun zugu ka cimma wani ruga hillani suka anshi shanayen wasu wasu hillani da kuma wasu hausa waɗanda suka je kiwo. a daren lahadin wannan makon ma barayin sun dawo a garin na zugu duk da yake ba su taba kowa ba amma sun wuce da wani basarake. wani karamin hakimi na cikin garin wanda aka ce ma ajiya yanzu haka yana can hannunsu sannan sun ɗebi abinci sun ɗebi fetur ga jarkoki da suka samu shagunan wasu masu sayar da mai na black market. Na kira kake rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar Sokoto DSP Sanusi Abubakar akan waɗannan hare-haren na tambol da keɓe amma bai ɗauki dukan kiran da na yi masa ba. Masana lamuran tsaro dai sun jima suna bayar da shawarwari akan yadda ya kamata a tunkari matsalolin rashin tsaro da suka dabaibaice Najeriya. Sai dai su kuwa mahukunta suna cewa suna ɗaukar matakai waɗanda kawo yanzu sun kasa shawo kan waɗannan matsalolin. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir. a kan batun tsaron dai har ila yau, mahaifiyar ɗaya daga cikin ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya a birnin Yawuri a halin yanzu. Sun shafe shekara ɗaya a hannun 'yan bindiga a cikin daji, ta koka kan halin da yaran nasu ke ciki a daji. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina kaina ya aiko mana. idan ba su iyawa Allah zai iya kuma da mu da su Allah ya isa tsakanin mu da mu da su wallahi Allah ya isa ƴaƴan mu ƴaƴa mata su suka saura hannun ki da nafas ana can ana juya su yadda ake so ana musu abin da aka ga dama amma dai mu da mu da su Allah ya isa wata uwa kuma matar wani Hafsa a rundunar sojojin saman Najeriya da yarta ke ɗaya daga cikin ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya wato FGC birnin Yawuri da yan bindiga daɗi suka sace yau fiye da shekara guda kenan sai dai tashin zance a matsayin ka na uwa diyarka tana da rai gwamnati tana ji dogogi da ana waya da shi an san inda yake an san gidan shi an san yan uwan shi an san kowa nashi an san komai nashi amma a ce abin kunya ba a iya turekin numban shi a je a kama dogogi da Allah wajen Najeriya din Najeriya gwamnatin Najeriya da shugabanninta da komai Allah wajen su wallahi tallahi ba mu suke so ba su Allah ba zai taba ba su jin daɗin rayuwa ba duk abin da suke nema Allah ka hana musu duniya da lahira ka hada su zaman lafiya ɗaliban kwalejin na birnin birnin Yawuri da yara mata kanana ne da a halin yanzu suka shafe fiye da shekara ɗaya da watanni biyu a cikin daji. Tuni ma wasu kwamandojin 'yan bindigar suka mai da wasu daga cikin waɗannan mata tamkar matansu. 'Yan Najeriya irin su Malam Nasiru Zaharaddin da ke zama tsohon shugaban kungiyar 'yan jirgin kasar sun fara tsokaci. Hassan ina ganin game da 'yan matan yawuri waɗanda dogo gibe ya tare ya rike kuma ya aure ɗaya daga cikinsu. gwamnati ya kamata a ce tantini an kubutar da yaran nan na ɗaya ko dai a bi hanyar soja ta karfin soja tunda an ce kowane lokaci dogo gidan nan yana haɗa yarinyar nan ma da iyayenta suna magana saboda haka za a san coordinates ɗin da yake a iya zuwa a ɗauko yaran nan ko kuma idan wannan ba za ta yiwu ba tun da gashi ya faɗa cewa kuɗi ne za a bashi to a maimakon a bar yara a cikin daji nawa ne kuɗin da aka bukata a bashi ya sako su to ya kamata a ce an yi wannan akan wannan da tuna an warware wannan matsala sai dai in da ma ba a so a warware ta We are not sleeping, we are always on the move. Eh, Daraktan sadarwa a cibiyar samar da bayanai a hedikwatar tsaron Najeriya kenan, Major General Bennett Onyako ke bayanin cewar ba suke ba. Sojoji da sauran jami'an tsaro suna nan suna aiki tukuru don kubutar da dukkanin mutanen da ke hannun 'yan bindiga daɗi a sassa daban-daban na ƙasar. Yana buƙatar 'yan Najeriya da su ci gaba da yin amana da dakarun ƙasar. Let us keep trusting the military. To sai dai kuma Tun a baya, shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya baiwa dakarun ƙasar wa'adin cewar lalle-lalle su kubuta da waɗannan yare 'yan makaranta na birnin Yawuri, amma har yanzu shiru kake ji wai malam ya ci shirwa. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina, yanzu kuma ga rahoto na musamman. A Najeriya, 'yan bindigan da suka yi garkuwa da fasinjojin da suka shiga jirgin ƙasa daga Abuja zuwa Kaduna yanzu sun fara azabtar da su a karan farko. Sun saki wani bidiyo ne ta kafar sada zumunta inda suka nuna yadda yaransu suka zane dukkan daukacin mazajen da suke cikin waɗannan fasinjoji. kuma a matsayin gwamnati take da ta karɓo mu amma ta gaza karɓo mu ba wanda yan uwanmu suka yi niyyar su karɓo mu amma gwamnatin najeriya saboda wakula ta hana yan uwanmu su karɓo mu a dalilin haka muke kira ga manya-manyan kasashen duniya irin su ingila su america su faransa da sauran international community saudi arabia da su shigo wannan al'amuran su ga cewa an samu maslaha saboda mutanen nan a gaskiya a niyyar su ma ba su so mu sati ɗaya ba kwana bakwai a biya masu bukatunsu don su sake mu amma gwamnatin najeriya ta yi da wannan al'amari ta nuna ba ruwanta a dalilin haka muke ƙara kira ga manyan ƙasashen duniya irin su faransa da saudi arabia da ingila da america da su taimaka da oda international communities su united nations su ecowas wasu oau da su shigo su taimake mu don su ga an samu maslaha mun koma ga iyalanmu da wasalatu wasalamu wannan shine sakamakon abin da muguwar uwa gwamnatin najeriya ta haifar wa 'ya'yanta kuna ganewa duba da kyau wannan shine sakamako ba nufin mu gani mu aiwatar da wani abu amma sakamakon abin da gwamnatin najeriya ta ta kafa wani kwamitin shan shayi a wai da niyan su tattauna don a karɓi waɗannan mutane suna nan suna shan shayin to ku sani wannan abun da kuke ba wata kwamiti da muka sani kuke wani abun da kuke kokari to mun sani kokarin ku shine aiwatar wai ku karɓe su da karfi ba bindiga shine takaman ku ba mu da muke gani da jirgin ku da bindigun ku duk gaba ɗaya bai wuce gidan gizo gizo ba in ji Allah subhanahu wataala na Allah muke ba ma tsoron kowa na Allah muke kamar yadda muka ɗauka mu Allah alƙawari mun ba da jini za mu aiwatar da duk abin da Allah ya faɗa kuma ku sani wannan kaɗan ne daga abin da kuke gani mutukar kamar yadda muka gaya muku a baya in har ba ku gaggauta aiwatar da abin da muke faɗa ba insha Allah nan wurin zai zama fata. Wannan sabon lamari ne domin ɗaya daga cikin mutanen nan da aka saka a ranar idin babbar sallah ya bayyana wa abokin aiki na millawal Isa Ikara cewa 'yan ta'addan sun kula da su kamar yadda ya kamata domin har shanu shida suka yanka musu kuma suna ba da magani ga marasa lafiya sunana muhammad dayagu ɗaya daga cikin fasojin jirgin nan da aka kai hari hanyar abuja zuwa kaduna ka misali mu da muka je ma yawanci daga cikin mu da aka ɗaure mu hannu ma sakin su aka yi suka faɗi cewa wannan abu ba da mu suke yi ba da gwamnati suke yi abin da ba zan taɓa mantawa ba da roƙo da muka nuna cewa ita mai ɗaki na ba ta iya haihuwa suka ba ta dama ta tafi gida roƙon da muke yi matsalansu da gwamnati don Allah su samu su je su sasanta don yanzu ba abin da ke tayar mana da hankali da irin 'yan uwa da muka yi zaman nan da su muka baro su cikin halin da muka bar su baccin kirki ba ma iya yi to da Allah mu roƙo muke yi a samu a samu maslaha akan wa'annan bayan Allah su dawo gida so da yawa sun sha gaya mana su kuɗi ba shi bane a gaban su suna da matsala da gwamnati wanda sun fi sanin tsakaninsu ba fatan mu umma ana beli umma ana yi me gagar gwamnati komi 'yan najeriya za su ce game da wannan yanayi da maza da matan nan suka shiga musamman mata kuma da yara kanana ga wata baiwa Allah. Ni dai ina roƙo a madadin duk yan Najeriya maza da mata musulmi da Krista mai girma shugaban ƙasa ya daure don Allah don annabi ya biya musu buƙatar su mutum goma kawai suke so mu ko muna da rai sama da sittin hannunsu. A wannan musiba ta ishe mu. Wata hira da muka yi da Dr. Ahmed Gumi babban malamin nan na kaduna a wajen kaddamar da kungiyar kare haƙƙin fulani makiyaya sa'ilin da aka kaddamar da ita kuma bayanan da ya yi sun zo daidai da takaddamar da su 'yan bindigan suke korafin yake tsakaninsu da mahukunta yanzu dai wannan ga kungiya an yi musamman dan su in suna da wani koke ko wani kuka abu ne mai sauki za mu sa a san lambobi yadda za a iya kira kuma ko ina ne mutum yake da wani korafi ko da tare da soja ne ko da yan sanda duk ina ne a cikin kasan nan ga kungiya an yi lauyoyi wanda za su je su neman ma mutum hakkin shi saboda haka muna sa su a samu zaman lafiya a kasan nan a bar duka wani barna a bar labewa da wani dalili da zai sa mutum ya abin da ke Allah bai da shi ba. Akan kalla me hukuncin wanda ya sa kai da kuma wanda ya yi fyaɗe eh, to Allah ya gaya mana wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adalahu azaban aziman duk wanda ya kashe wani rai mumini wannan Allah ya mai jin jahannama kuma ya la'ane shi kuma ya hushi da shi kuma ga wata azaba mai tsanani saboda haka mutum ya kiya kisa kuma ah, hadurin kisan ramuwa ka je ka kashe wanda ba shi ya kashe ka ba kuma sannan ko da wanda ya yi maka kisa ne abin da ake cewa ba daukan doka a hannu sai an kai ta a wurin kamar alkali shi yasa muka yi wannan kungiya dan ta iya kare musu haƙƙi a gaban shari'a a bar daukan doka a hannu a bar kisa a bar fyaɗe a bar sace mutane a bar wannan abubuwa dangane da bayanan da suka gabata na samu zanta da ɗaya daga cikin amintattun ƙungiyar kare haƙƙin ta fulani inda ya yi kira ga su fulanin na daji a kira ta ga al'umma filani ga baki daya da waɗanda suke zanne a rugagensu da waɗanda suke daji da sauransu dukkan mu ji tsoron Allah mu ba da goyon baya ga wannan ƙungiya. mu guji laifuffukan da muke aikatawa mu dawo kan gaskiya mu gane cewa wannan ƙasa da muke ciki kakanmu ne mujaddadi Shehu Usman bin fodi ya kawo adalci da addini ya tabbatar da shi saboda haka kar mu bashi kunya yau inda zai dawo duniya a ce mashi jikokinsa suke wannan aiki shi kanshi zai ji kunya saboda haka mu ji tsoron Allah mu dawo kan gaskiya mu rike addini mu tuba ga Allah saboda duk wanda ya mutu yana aikata irin wannan laifi ya san inda zai koma a wani labarin kuma gwamnatin jihar zamfara ta hana sarakuna wato iyayen ƙasa ba da sarautun gargajiya ba tare da samun amincewar gwamnati ba mai ba da shawara ga gwamna kan harkokin yada labarai Alhaji Zailani Baffa ya ƙara haske game da babar. Gwamna ya ba da wannan doka cewa duka masu salautar gargajiya a cikin jiha nan gaba idan za su ba da wata salauta a masarautarsu tun daga manyan hakimai sarakuna da sauran masu ƙasa to lallai sai sun tuntuɓi gwamnati kafin su aikata wannan abu saboda a kullum ana so a yi abu wanda ba zai kawo rudani ko kuma ya kawo abin da jama'a za su yi Allah wadai da shi ba. To saboda haka ba wai aikin gwamnati ne ta zaba maka kowa ba amma za ta tabbatar da ciwon iya eh, cancanta wannan abu kafin a yi shi ne dalili. To nan kenan yana da nasaba da wannan naɗin da aka yi wa ɗan ta'adda nan? eh kwarai yana da nasaba da shi saboda in ka kula ai abu ne wanda ya kawo cece kuce a cikin jiha gabaki daya da kuma cikin kasa gabaki daya to ko abu daidai ne ko ba daidai ba ne abin lura shi ne kullum ita gwamnatin demokaradiyya so take ta abin da jama'a gabaki su za su gamsu su ji sa. to ko yaya al'ummar jihar suke kallon wannan mataki da gwamnati ta ɗauka na zanta da wasu a cikin birnin gusau sunana hussein muhammad bala hakikanin gaskiya mataki ne wanda ya kamata a ce gwamnati ta dauka a duba cancanta kowane irin mutum kafin a bashi sarauta kanan shin mutumin kwarai ne wanda ya cancanta a honorin dinai makamancin na sarauta kamar hakan ga suna na zubairu muhammad gwamnatin jihar zamfara wannan mataki da ta dauka lalle ya yi saboda ba da sarauta ga irin wadanda ba a tantance ba yana jawo matsaloli a ba waɗanda ba su da wata nagarta ko kuma wani mutunci ga al'umma san sha murai amurka daga zamfara a najeriya daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni wasanni a takaice yar tsirin najeriya tobi amusan ta kafa sabon tarihi na duniya ta kammala tsirin gudun kamfa e na mita 100 inda kuma ta lashe lambar zinari a gasar guje-guje da tsalle-tsalle da aka gudanar a jihar oregon ta kasar amurka amusan mai shekaru 25 ta karya lagon tarihin da kenny harrison ta kasar amurka ta kafa na kammala gurin fanfalakin a cikin dakika 12.23 a shekara ta 2016 inda a yammacin jiya lahadi ta kammala shi a cikin dakiku goma sha biyu da digo shida tun da farko dai sai da ta karya tarihin bayan da ta kammala tseren na matakin kusa da na karshe a cikin dakika goma sha biyu da digo goma sha biyu to amma kuma an ki amincewa da wanda ta yi a matakin wasan karshe saboda hukumomin shirya gasar sun ce an yi iska mai karfi a wannan lokacin da zai iya kara mata gudu amisan dai ta kasance 'yan najeriya ta farko da ta zama zakarar duniya a gasar wadda ta faranta wa 'yan kasar da dama tuni da shugaban najeriya muhammadu buhari ta bakin mai magana da yawunsa garba shehu ya yaba tare da jinjinawa 'yar wasar bisa ga nasarar da ta samu wadda ya ce ta kara haskaka kimar najeriya a idon duniya haka su ma 'yan takarar shugaban kasa na apc bola ahmed tinubu da na pdp atiku abubakar da ma wasu manyan 'yan siyasa duk sun fitar da sanarwar yabawa da kwazon anusan da kuma kishin kasar da ta nuna a yayin gasar. ana samun raɗe-raɗin yiwuwar ɗan wasan psg da argentina lionel messi ya koma wa tsohuwar ƙungiyarsa ta barcelona ta ƙasar spain a yayin da aka ruwaito shugaban ƙungiyar yuan laporta yana cewa har yanzu kofar ƙungiyar a buɗe take ga komawar messi messi ya bar barcelona ne a bara bayan karewar wa'adin kwantaraginsa a daidai lokacin da kuma ƙungiyar ke fuskantar ƙalubalen kuɗi ta yadda ba za ta iya ci gaba da biyansa ba wannan ya sa ya koma psg ta ƙasar faransa to amma har yanzu laporta ya ce bai cire tsammanin dawowarsa barcelona ba a kasar spain din kuma yayin da rahotanni suka bayyana cewa kungiyar atletico madrid na kokarin daukar dan wasan manchester united ta ingila cristiano ronaldo a zaman aro magoya bayan kungiyar sun nuna rashin amincewarsu kan matakin a 'yan kwanakin nan an yi ta baza rahotannin da ke alakanta ronaldo da komawa atletico din a wannan bazara bayan da ya fito karara ya bayyana bukatarsa na barin united to sai dai kuma magoya bayan kungiyar sun karaɗe kafafen sada zumunta suna kalubalantar matakin ciki har da soke hotunan sa da jallayi tun kafin nan ma dai wasu manyan kungiyoyi irin chelsea sun yi yunkurin sayan dan wasan mai shekaru 37 to amma kuma duk daga baya suka sauya shawara murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. a takaice dai yau litinin rasha ta ce bai kamata harin makami mai linzami da ta kai kan tashar jirgin ruwan odessa da ke ukraine ya shafi yarjejeniyar dawo da harkar jigilar hatsi zuwa kasashen waje ba kakakin fada kremlin dmitry peskov ya ce har-haren sun shafi kayayyakin aikin soji ne kawai kuma ba su da wata alaka da kayan aiki da ake amfani da su wajen fitar da hatsin. Da farko dai Rasha ta musanta cewa tana da hannu a harin na ranar Asabar, amma jiya Lahadi ta ce da karinta ke da alhakin kai harin. Jami'an Ukraine sun ce suna kokarin sake fitar da hatsi zuwa kasashen waje bayan yarjejeniyar da Ukraine da Rasha suka sanya hannu a ranar Juma'a. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na yanzu. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Binta Suleiman Yaro da ta taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta ba da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na gabatar nake ce da ku mu kwana lafiya.